ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه فأغرقناه ومن معه وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جينا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه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 cikin kwanukan azumi masu cika da yawan albarka yau in ba mu manta ba watan azumi yana kwana 25 ranar talata hijiran ma'aiki alaihissalatu salam daga kasar makka zuwa farfajiyar kasar madina ya yi daidai da shekara 1400 da shekara 43 ya yi daidai da watan hudu na miladiya shi mena kwana 26 shekara 2022 yau talata mun hadu daga nan za mu yi karatu kamar da muka saba yi al'umman musulmai masu cika da yawan albarka jiya ubangijin allah ya ba mu dama mun nuna annabawa guda biyar wayanda su ne jigajigan annabawa inda ake musu suna Urul Azumin minar rusul a karkashin karatunmu cikin suratu taha inda muka sai shi ne wahal a take hadithu musa she muka anin nuna ambata da aka ambaci sunan annabi musa kurun a ƙur'ani ya kama dari daya da ashirin da tara banda labaransa da ayoyi da suka ci a cikin wannan ƙur'ani mai girma muka ce ya yawan suna da labari a cikin ƙur'ani ya fi annabawa duka hadda annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan sa annabi ibrahim bayan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi annabi nuhu sa'annan annabi isa alaihi salatu wassalam sa'annan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muka karanta gurgurun ayoyi bisa kan haka muka ce to yau in allah yadda za mu anin tashi bisa kan bayani game da annabi musa alaihissalatu wassalam allah ya mawujo alaihissalatu wassalam tambaya cewa shi labarin annabi musa alaihissalatu wassalam ya kama dama mun ce za ka ga irin daga tambayu da yawa a cikin kur'ani annabi musa ya kwashi gurgudu amma ko ina za ka ga irin wannan tambaya Shekaru kamar abinda ake nufi can daban wanda kuma ake nufi nan daban ashe ba dai bane jashe muka ware ayoyi 129 muka fidda su muka ce a kula da wani abu daga nan za mu ga kamar kowace aya da za mu fasarta tana ba da ma'anar wani abu daban a wani zaure daban a wani unguwa daban ta wannan shine abin da ubangijinmu allah madaukacin sarki ya nuna mana game da ainihin gaban annabi mai girma da ce haka ba shi kadai ba duk wani labarin ba annabi da za ka ji a ƙura'ani za ka ga labarinsa da ake yi can in ka dawo nan labari daban ne wannan da wancan ba da ya bane kamar nan wahala a take hadithin musa da labari da za soma da shi gaba daya nan yana sai bisa kan tsakanin annabi musa ne da matansa a lokacin da ya buru kasan madiyana irin ababa da ya faru ga anin kasa farfajiya tana kunce kana gani daga nisa sa'an nan ga sanyi sa'an nan ga duhu ga hali duka annabi musa da salatu salam da nan za ba mu labarin shi hayyake zuwa ga annabci da za ba shi tama da yake farkon zama ne nan ba na son mu yi magana daga nan gaba daya ina son mu ba da labarin sa kadan don a fahimci wane na annabi musa sa'an nan mu zo mu tashi bisa kan bayani da ke nan in allah ya ga dama ya yadda Allah ya mana wannan baiwa kuma ya sa mu dace annabi Musa bayan Allah yana cikin dayan annabawan Allah kuma yana cikin manya-manyan annabawa wanda ubangijin Allah ya jinjina musu a duniya da kuma jinjina musu cewa irinsu ba su ko cikin mala'iku shi yasa in ya tashi horonmu cewa mu kwaikwayi duka shi anin jawo mu zuwa ga kwaikwayon waɗannan annabawa guda biyar hatta wurin hakuri shi da Allah ya ce mana fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ku yi hakuri irin hakurin annabawan nan wayanda suka mallaki azama shine sun yi hakuri hakuri da kansa yana tsoron su to shi yasa bayun Allah bayun Allah ne wanda yake excellency a cikin rayuwa to annabi Musa alaihi salatu wassalam yana cikin dayan su kai balma duniyar gaba daya annabi Isa alaihi salatu wassalam shine na uku annabi Muhammad shi a farko annabi ibrahim a.s.w. shi annabi musa a.s.w. ya biyo shi sa kaga kamar tsakanin annabi muhammad sallallahu da annabi musa akwai jayi mai yawa don tsakanin su akwai annabi isa amma qur'an shi yana yawan danganta annabi muhammad sallallahu zuwa ga annabi muhammad sallallahu ai annabi muhammad da annabi isa suna kan haduwa cikin bayani alhalin ya nisanta da annabi a wurin aika mai yasa su bi da yanayinsa da yanayin al'ummarsa kusan sun so su kama al'ummar musulmai cikin karatu za ku ga maimai wannan annabi musa ana iya kiransa a musulunce suna guda uku kana iya ce masa kalimullah shi yasa da kaji an ce kalimullah ana nufi da shi annabi musa shi yasa kaka ce kalamullah domin kalamullah maganan allah kalimullah wanda allah ke magana da shi ai abokin firan allah allah ya fada shi ma ya fada ya ji na allah Allah kuma ya ji nashi suna fira kai da kai shaidai Allahumma baya ganinsa ne domin idanuwan annabi Musa a duniya ya yi kadan ya iya kalli Allah da yake Allah haske ne annabi Musa da salatu wassalam cikin kwanukan nan da yake fira da Allah kamar da nake fira da ku yanzu she ji dadin ubangijin Allah she ce ari ne anzur ilayk ya Allah na nuna min kanka mana in gane ka in gane ka waye kai na yi fira da ka shekaru aru aru ka sa ni ayyuka ni ma na nemi ka ayyuka na yi addu'a na roke ka duk abin da ka sa ni na yi wanda na roke ka kuma ka bani kuma abin da na aikata kuma ya burge ka kuma wai kana nuna min soyayya kuma ka ce ka zabe ni da anin manzanci sa'annan da fira da kake yi da ni babu wani translator tsakanin da kai to Allah in dai haka ne yau ina roƙonka wata addu'a kuma ari ne an bur ilai fidda kanka mai ganka don aboki ya gane abokinsa Allah ya ce masa ba za ka iya gani na ba shi salanta ne ba za ka iya gani na ba kai kadan domin idanuwanka bai kai ya dubi haske ni ubangijin Allah ba amma kana son ka kwatanta domin ga wata dusi da kake ganinta zan ba ta wani haske dan kadan cikin yanayi na ni Allah don da aka tambi annabi Muhammad sallallahu har ra'aita rabbak shin ka kaga ubangijinka annabi ce nurun anna ara haske ne ta kaka zan gane shi wannan jawabi malamai su biyu sun yi gadama a kai wasu ka ce wannan jawabi na nuna ya ga Allah don inda bai gan shi ba ya ce haske ne wasu ka ce yana nufin haske ne ya zai yi ga haske hasken da ya girmama ya fi ni kuma gaskiya ne in haske maka yawa yana kame maka ido shi yasa ka dubi motoci in sun hada maka highlight irin waɗannan excess da ke zuwa na zamani suna da wasu cikakku daga sama ko su kuma daga kasa in ya so ya batar da ka hanya shi zuba maka su sayawa za ka yi kai ka yi tafiya me yasa don hasken ya fi karfi idanunka ta shi ubangijin allah da kansa ko ranar da dube shi daga sama in ya fito ya kwalalu sosai in ka dube shi duba da ka dawo da idon ka baka gani komai kuma shan ya kwace lokaci kadan shan ce to zan ware wani aske na kadan in kwana na ma wannan dusi in dai dusi ya iya karbi to kai ma za ka karbi dan kwalala ne kurum da aka warba ma anin dusi sai ka dusi sai ta yi kara ta yi rugurguju kamar da ake blast bambu da dusi don a nemo alkhairi da ke cikinta wannan kuwa kurum ba ma bambun ba kuwan kurum shi annabi isa kuma shi musa kuma shi mai shiga cikin halin kakanika ya ji koma can da ya taso shi da kansa ya ce subhanaka allah ka sarkaka ka daukaka tubutu na tuba irin wanga magana ban taba tambaya kuma dama wannan tambaya malamai suka ce ba yayi ne don karan kansa ba yayi ne don mutanensa sun nemi a lokacin da yake ba su bayani suka ce mu musa wasu kultum ya musa lannu umina laka ya ke musa mu ba za mu yi imani da ka ba abadan hatta na Allah jihar shin mun gan Allah ga mu gashi to shi shawanci ya ga Allah kan su tambaya iya nuna musu gashi ko an gan shi ko ba za gane shi ba shi yasa malamai suka ce ba ya tambaya ba ne? don karan kansa don kaka anin nuna zuwa ga annabin Allah cewa ya nemi abin da shi karan kansa ya san ba abin gani bane don bai Allah aiko ba annabi yana da irin wannan shaka ce irin wannan yana faruwa kamar da Allah ke ce manin nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma Allahu lak ko ya Nabiyu nabiyyu idza talaqtumun nisa wannan shine mafi bayani ya kai ba annabe idan kun tashi sakin mata ku kun tashi saki an kiraye shi ne amma ba nufi da shi dan kansa ana nufi da al'ummansa ashe wannan na nuna nunawa cewa Musa barin ganka wasu suna ga a ba shi karan kansa ba innama yana so ne ya gani domin ya samu natsuwa zuwa ga mutanen da sun nemi su ga Allah ubangijin Allah yake ya halakar da su bisa kan wannan masai ce sa Musa da ya dawo cikin gani da lafiya ce ce tubtu ilaika ni na tuba kuma ni ne farko wanda na yi tambayo irin wannan to ba zan tambaya ba kuma na bar kowa ya fahimci kamar tambaya game da wannan babban abu ne domin ba abin a ga Allah bane a cikin rayuwa ta duniya ko da ke baje koli na ilimi na wurin ba shine zance mu ba to mu mu dawo bisa kan annabi Musa don labarinsa muka yi annabi musa a.s.w. ana ce masa musa ibn imran ibn qaha ibn azar ibn lawi ibn yaqub annabi musa a.s.w. ubansa imran bayan ubansa imran shega ubangijin allah kuma ya dora qas a kai kakansa ke na farko sannan azar sa'annan kuma ibn lawi cikin annabi yaqub sa'annan annabi yaqub ashe annabi musa alaihi salatu wasalam yana cikin jikokin tabakunni na annabin allah yaqubu alaihi salatu wasalam sannan annabi yaqubu kuma shi ma ubansa shine ishaq annabi ne sannan annabi ishaq kuma ubansa shine uban annabawa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam me yasa ake kiransa uban annabawa don da kun dubi annabi ibrahim mata biyu ya arma waɗannan mata biyun nan su suka haifu haifuwa da annaba suka fito bangaren su sarra ita ne wanda ta haifi ishaq shi ishaq ya haifi ani yaqub kamar da Allah ya ce wara yaqub bayan ani ishaq aka samu yakuba can kuma aka ce a yakuba fila ne asali shi ne ani ishaq shi sa Allah ya ba annabi Ibrahim ishaq shi ce na kara maka nafila nafila ma kuma ba annabi ne shi ne annabi yaqub alaihi salatu shi annabi yaqub shi kuma dinga haifa karkashin su su annabi musa su annabi isa su annabi yusuf waɗanda annaba duka karkashin anin bangaren ishaq aka samu kamar ana ce maka duk annabawan banu isra'ila duka kakansu na farko shine ishaqa ubansu na farko shine annabi ibrahim kuma sun zo dewa ba kuma wanda Allah ya ba su annabawa da yawa yake anun banu Isra'ila muna nufi an waɗannan arna ubangijin Allah ya ce duk lokacin da za su kashe shi mun ba su sabon annabi suna kashe annabawa ne wa qatlihimul anbiya da kashe annabawansu ba wanda yake bai huda kashe ba annabi sun kashe sosai kuma Allah yake da sun kashe da safe shi a ba su ba annabi maranci haka aka dinga yi musu har ubangijin Allah ya kauce duniya ya fitar karkashin su ya dawo bisa ga kan anin karkashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai bi ma'ana annabi Isma'il alaihi salatu wassalam kaga sarra bangaren ta kenan ƴaƴan banu Isra'ila masu taurin kai da Kirista duk bangaren sarra suka fito sa'annan balarabe kuma su ma sun fito karkashin annabi Isma'il uwar su Hajara ita ta haifi annabi Isma'il sha annabi Isma'il ya ta yafa ya ta yafa har ya fito da dayan da ya fi dubu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kigo ashe daga nan tun daga annabi ibrahim ba wanda ya haifi wani ba annabi shi kuma daga wurin shi zuwa an yi annabawa da yawa ta wannan na nuna lalle shi uban annabawa ne shi yasa ake kiransa da wannan suna abul anbiya uban annabawa kamar da ake kiran annabi nuh abul abul bashar thani uban mutane na biyu uban mutane na farko shine annabi adam sa'annan bayan annabi adam ya hayyafa hayyafan shi ya zo ya saya bisa kan haifuwan annabi ibrahim annabi nuh bayan annabi nuh ya saya duniya an yi imani da shi waɗanda ba su yi ba suka saura cikin lalata inda za a samar kan da su gabarin kwale-kwalen ko wannan abin da allah ya bani stima bayan annabin allah ya gama halittar wannan da allah ya ba shi ikon bana kera ta shan ubangiji allah ce mil fiya min kullin zaujani ne doki cikin ganin kwale-kwalen naka kowane halitta iri biyu shaye doki ga mutane allah ce wa ma'amana wa illa kalil kadan suka yi imani da shi malamai suka ce adadin wannan kadan nan 100 ne eh, mutane goma sha biyu na 12 su suke wannan imani a cikin shekara dubu ba hamsin bi ma'ana shekara eh, shekara dari tara da hamsin yana wazi yana kira zuwa ga allah mutum goma sha biyu kudu suka imani da shi in haka ne bi mana kowane shekara 82 zuwa uku shi samu mutum guda imani 8 years shi samu mutum guda imani da shi haka ne dinga samu har ya samu mutum goma sha biyu wasu bangare suka ce ya yi kadan mutum 80 ne suka yi imani da shi ta waɗannan mutum 80 nan bi mana kowane 12 years shi mutum guda imani da shi in kai ka zo masallaci kana ta wazi cikin shekara biyar ba kowa da kashe ladani ai kamar ya jima to annabin Allah Ibrahim annabin Allah Nuh alaihi salatu wassalam bai bari ba fama ya dinga yi yana faman kwalala yana faman kira yana faman komawa da su ga Allah har ubangijin Allah da kansa ce ya isa kaka yi wazin kuma bai da wani bambanci tsakanin annabi Nuh da annabi Yunus kenan annabi Yunus alaihi salatu wassalam da ya ga kamar mutane shashakiyai na ba su ba Allah kuru shashafta shani su kama hanya amma annabi Nuh tausansa ya kai inda ya kai shi yasa ubangijin Allah ya jinjina ma annabi Nuh a wuri da yawa amma tare da shi lokacin da ya fahimci kamar Allah ya hushi da su Allah bai ga tausansu shi shi mai doke tausayin shi yasa annabi Muhammad sallallahu yana da mutane biyu yana kwatanta kowanne da ba annabi in ya dubi Umar shi ce kai Umar kwatancin annabi Nuhu ne zafinka da koninka a inda ya ce قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يا الله ككبر وني أدور كسا مدين كافرين كبرش أدور كسا كشنو كنسو من يسا إنك إن تذره دون يا الله إن كبرسو يضلوا عبادك أجبوني سنباتا نكورين إما بسو إيا سنباتا سبا لا يلدو إلا فاجرا كفارا باسو هيفوا she lalatattu kwabalolin fitinannu mashayan 'yan tiramon kamar su to me za a yi da dan tiramon a duniya wanda bai san ina fito balle gane inda za shi ta shi sa wannan shi ne addu'an da annabi nuh ya yi ma mutanensa a lokacin da ce inni maglubun fantasir allah an gama da ni ka bani nasara shi sa shi allah na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kwatanta anin umar bin khattab ga anin annabi nuh alaihi salatu wasallam don zafinsa shi yana addu'a ne cacaf kamar da yake neman a fidda ran wanda bai yi daidai ba shi sa hukunci in hukunci bai yi daidai ba ga mutum ta umar shi ya nemi ya kwalale ka ya sallame ka duniya tun da baka dace da abin da Allah ke so ba to kai duniya Allah bai kamata kana ciki ba je ka nemi wani duniyan ubanka ka zauna ciki shi sa sallaman kai ke yi bai ba ka dama bare kai tunani kaga wannan bangare ta farko kenan شينا كتنت النبي هنا كتنت أبو بكر الصديق رضي الله عنه دا النبي إبراهيم كجاء النبي إبراهيم ونسلم أدى أنديه ينا شيما الله وإذ قال إبراهيم ربي جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام يتش ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أصاني فإنك غفور رحيم يتش يا الله إنهن waɗanda mutane sun batar da dewa na mutane an faman tabi'a ne kaga gumakan nan da masu gumakan duk wanda ya bi ni fa homin ne, yana tare da ni ai mutumina ne na ne da ni da shi za mu zo wurinka don ka ba mu aljanna amma man asani allah wanda ya kima ni biyayya fa innaka hakikinin cewa kai antal azizul hakim kaga bai yadda ya ce ka bashi azaba ba fa inna ka anta ghafurur rahim kai mai yafewa ne ko mai rama? kaga can ya ce tare za a yi aljanna nan bai ce a yi jahannama da shi ba ya ce kai dama mai yafewa ne ba abin da za ka yi da jahannama su shi sa irin wannan tausayi haka yake zuciyar abubakar siddiq radiyallahu an shi sa shi annabi na kwatanta wannan da wannan ya kwatanta wannan kuma da wannan Ta shi sa bayan allah annabi musa alaihi salatu salam sunansa kenan shi sa ibn ishaq ibn ibrahim alaihissalatu wassalam labari yana da anin tarihi dewa a cikin ƙur'ani ya fi annabawa duka baki daya domin yanayin tarihinsa ya dace da zamaninmu sassai to bisa kan haka allah bai mana roman tarihin ba ya zukuce mana dukansu don mu dube su ya so mai izina to sunansa guda uku ana iya ce masa musa kalimullah ana iya ce masa musa rasulullah ana ce masa musa nabiyullah duka ya daidai da annabi musa kalimullah shi kada ne wanda cikin halitta shi da allah ke fira yau da kullum annabi mu kuma ya fira ne da allah lokacin da aka je sararin samaniya a manan duniya wannan titil na annabi musa ne tsakanin musa ne kurum yasa allah da kansa ya ce wa kallama musa taklima allah ya magana da musa magana ai bi su ya yawa ba magana dai bane ba rana dai bane ba sati ba su suna magana shi yasa Musa yana wucewa in ya ga mutum na adda Allah bai ji masa shi ce Allah ba ka gani sa yana ta kiran ka ka cale shi Dan ya kake haka nan mutum ne ga shi ga wahala ga nuwa ba lafiya yana kiran ka kuma ka kyale shi ya ce a'a ya Musa ka bar shi inda yake in na bashi ya bar kirana in ya bar kirana kuma to aljanna bai samu kuma na yi shi don aljanna shansa haka zai ta kira na kowane kira ina gi shan ina bu kuma lada in ya so ya gaji cikin kira in ya zo kiyama in bashi aljanna ya fi da in ji masa yau in ya so ya je samu masala gobe kaga daga duka ya gudana tsakanin annabi musa da salatu wassalam da ire-ire waɗanda bayan allah wanda haka allah ke sa ire-ire wanga fira hawaye musa da salatu wassalam an haife shi shekaran da aka haife shi da haifuwansa zuwa haifuwan annabi isa tsakaninsu 1463 years 1463 years sa'an nan aka zo da annabi isa alaihi salatu wasalam a duniya bi ma'ana negative down kenan kamar muka ce 1000 2000 2022 to sunan ana koma baya ne 1463 lokaci kenan da aka fi annabi musa a.s.w. a cikin misr al-qadim can sofor egypt nan ne aka fi annabi isa alayhi salatu wassalam don akwai sabuwar sa'annan akwai sofuwa sofuwan nan ne aka ci mahram inda fir'auna ya fito fara'ina suka ci sarautar da sarautarsu na duniya shi ya mamaye dukkan wani sarauta da kake gani shi yasa duk wani civilization da kake gani su duniya gabaniya mafitanta daga anin kasan egypt ne misir shi yasa kaga ba masar na ce maka masu ummar duniya misira ita a uwar duniya gaba daya shasaba yasa ba masana da ba indiya sun hadu amina da anin ba indiya ya ci abinci ya ji daɗi shacce alhamdulillah to ka san ba indiya bai iya ce alhamdu da ha'u babba she ba masana ya ji shi kamar ce alhamdulillah ya ce indiya na allah ne ba masana na cikin kwanai jaka sai tashi she holin shi ya ce ‘yan tatakul alhamdulillah wa musulmi kana ce indiya na allah ne to masar nawa ne ne baka ji allah na ce masar ummu duniya uwan duniya ba eh ka yabi anin indiya ka bar egypt eh ta kaga wannan ba wai mu ba ne haka ne duniyan da ne daga wurin ne ta ciru duk wani abin da kake ganin shi duka daga wurin ne a yi kujerar sarauta da zinariya da haske daga can gidan fir'auna aka fara yi kuma kujerar idanuwa nan ga da nake duban ku da shi ya gane shi inda na iya samu bangare kadan balle to da na bar zama nan da na je wani unguwa ne kurum sama ainihin gini domin zinariya ne na asali wanda ba mistake ka narke kadan shi to ko na ku faru ya biyo ka inda kake ina fata ana ganowa to wannan shine irin sarauta da balayin ado da fir'auna ya yi makanshi kuma fir'aunan ba mutum garba ne fara'ina ne kuma ku jera in ka gane shi shekararsa gane ko yau aka yi shi domin irin wannan kwana-kwana nade da mutanen jiya da ba su da irin shi mutanen yau ne amma ubangijin allah ya ki shaidu zo da irin waɗannan misalai da irin waɗannan ababa masu kai matukan ban sha'awa wanda zai sa a kare lafiya a cikin rayuwarmu ta duniya kaga wannan shine abin da ya faru da wannan bawan allah mai suna annabi isa ko annabi musa alaihi salatu wassalam bayan Allah mu koma bisa kan annabi Musa fir'auna ramsisu thani domin fir'auna nan sunan anin sarautar ne kowa ya cinuka ana ce masa fir'auna A shi aka samu wannan fir'auna na Musa shi ana ce masa ramsis athani kamar da aka ce kisolon ko a ce osai tutu da sakel to shi sa haka shi kuma shine fir'auna ta biyu amma bala'insa ya fi na farko da na karshe domin shi original fir'auna da sauran duka fik ne don iya bala'i da shegantaka da mu sarauta kurum shekara da hudu ya ce na cin sarauta kai zango kana rigima wa kai sarki in an baka shi shekara ashirin da biyar zuwa talatin kasufa ba ka iya fito masallaci balle ka fasa kashi a shan sarauta ka duk dubara ne shi fo wanda ya sai na cin sarauta shan sa mugu cikin mugu fir'auna ya yi sosai banda mutum shekarunsa ta kuma ba wani ba annabi da zai iya shi original shi irin su annabi musa shi annabi musa ba sauki bane da can za a tara annabawa duka su je daru su rikici da annabi musa shine dida. don da malakan mutuwa jo karbar ran shi shine mare shi don ka san annabi musa ba sauki bane musa kana asabiyar majaz ba sauki bane cikin daru da rikici a to abokin Allah wanda ke fira da Allah wa ya rage shi sa bai shakka shi sa da Allah zai aike shi ya san yayi ke magana shi da shi ya suke fira shi ce in ka tauri fir'auna ka canza fira kai masa magana mai taushi da da da kan kai masa irin fira da ni da kake yi don ya san Musa ba sauki bane ina fata na ganowa shi sa bayan Allah wannan bawan Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam ya taki baiwa mai yawa riwayoyi ta musulunci tana ce mana ubangijin Allah ya sa fir'auna ya ci sarauta har sarauta ta sarautu ya mai da kanshi allah har yana cewa to musa kai man kana da wani allah to sama ne amma kaga kasa ne ni ne annabi musa ya ce a fi sama ilahu wa fil ardi ni allah nan nan sama allah ne nan kasa ma allah ne tun da kai kayan da ka ce shi ke da sama amma kasa naka ne to da kasan da sama da kai karan kanka ma na allah na ne kago ga wazu duka ya tabbata fir'aun ya ji shi a kunni amma wanda ke da rabon shan duka shi ya sha shi sa ya shan kuwa Allah ke mana kariya da wannan shaidoniya bayan yan boka da yan debo debo sun ce masa sarautan kanga ya kusa karewa kuma zai kare hannun wani yaro ne Yaro ba riga an haife shi ba kuma cikin mutanen banu isra'ila don fir'auna ba kiftiye ne asalin mutanen misir kenan egypt kenan amma su banu isra'ila asalin su sun fito kana'ani ne kasa ta middle east sama nan ne suka gangaro suka shigo cikin afirka ta kudu daga can suka ani wannan hali shan sa su anin mutane annabi musa na bunu isra'ila asali kasar misira ba nasu bane kasar misira kiftawa ke da shi shine kabilan fir'auna su ke da zamansu amma isra'ila da suka zo baki ne tun karkashin annabi yusuf alaihissalatu daga nan ne suka yo suka zo suka zauna sa'annan da nuwa da ya koro su annabi yusuf ya ba da dama aka zo da iyayen gaba daya suka zo suka zauna a kasar misira suka mori da cin abinci da samun nutsuwa daga barin wahala da fari wanda suka samu kansu a kasar nan nasu na kan'a al'ummar musulmai ta wannan shine asalin sufi musa alaihi salatu wassalam kamar na an karanta muku dama kabila ne zurriyatan ba zuwa min ba tun daga kasa ta hawa hali je kan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam to daga nan su musa sun zo ne kudu suka zauna shan sa shi su shan ka zama bayi don akwai yan gari shan sa koya ka kosa kai ka zo ne shan sa bayin kuma sau tari suke aiki kamar da koyo ma haka ne waɗanda suka baro arewa sai kaga su ne masu aiki su ma ne almajirai ke kama karantunmu gabariyar in ka ga yara na tashi in ba wani arewan ghana wani ba she wani wa she wani bolga she wani bako ko kuwa ga kusa in kwanta ko wani hohon ko wure-wure ire-iren su ne zalla su ne malaman amma waɗanda aka haife su daga nan madina in ba iya jawi ba shashe ta ba komar cikin kansu shi wanda allah ya so haka kuma nima kana ganin su ne kudu sun zama junkers suna tafiya za ta lemino za ta shimali babannin su ke da gidan amma ba su komi cikin riban zaman ba waɗanda nuka gan sun zama malamai duka sun fito ne wani wuri kauyawa ne shan suka zo suka yi karatun yau sun zama malamai sun suke mallaka to shi ya faru kaga kauyawan su wani isra'ila kenan fir'auna su ne 'yan gidan amma lalata ya sa sun zama wawaye shan mugu da digangan shan sa kaga da musa bulo guda shi kenan shi fadi ya mutu wannan na nuna maka ya sha tiramuwa har ya kai gona da iri shi sa wan bulo kurum shi ya mutu don ya tuyi taushi yana tafiya mun kai ta ku ji labari bayan allah wannan su ne ababa da gudana tsakanin wancanenmu na anin banu isra'ila da waɗanga na kiftawa me ya faru shi 'yan boka suka ce fir'auna alama fasarautar ka kusa karewa amma kaga waɗannan bayun nan banu isra'ila cikinsu za a haifi wani yaro ba haife shi ba tukun shi zai zo kare sarautanka wawa shi ce da haka ne an yi kana a haife su ku shiga kudu duk wani yaro da aka haife shi namiji ku kashe shi aka shiga kashe da ki ciki kurun kullum da safe ana yawo ne ana duban ciki ana duba ana aunawa da lab ya nuna kina da ciki shi kenan kin shiga cikin lissafi ana ta gira ana ta lissafi Randa da nakuda zai kama ki suna sai kanki da yaro namiji ya fito kuru sha mulku shesha yaro ya fito mace shi a bari aka ta kashe aka ta kashe kuma ubangijin allah madaukacin sarki gwani gagara koyo mai misali me zai faru shi dama ya ce yayi yayi ne kuma allah ya ce yayi abin ya so shi ke faruwa wanda kai kake son ba shi bane daga nan shi mutanen fir'auna da kansu suka zo fir'auna suka ce ya musa ya kai musa ya kai fir'auna afwan abin da ke faruwa wallahi mutanen nan na banu isra'ila da muke kashe mazajen sunan nan zuwa gaba fa za mu wahala domin tsofaffin cikinsu na mutuwa ga yara kanana ko muna kashinsu wa za su zo su bautace mu ji dadin sarauta shi yasa batun kashin na ya kamata a duba bayan ya kashe da yawa yanzu Allah zai fara don lokacin annabi Musa ya kusa shi sa Allah zai drive shi inda shi yake so abdi an ta wa أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد فإن سلمت لي ما أريد كفيتك ma turid Allah ce cikin hadisul qudsi ba wana kai kana da abin da kake so ni ma Allah ina da abin da nake so amma in ka kuskura ka ce na kan za ka yi bukata bai biya shi yasa in ka bar ma nina wa abin da nake so ka yi wannan to abin da kake so ni Allah na yi maka amma ka ce shi ne naka yayi to ni ba zan ba naka dama ya yiwu ba kuma abinda ni nake so yi shi zai tabbata wa da wannan Inna Allah shine Allah banda Allah ba mai wannan iko me zai faru abu mai ban shawa da zai faru cikin wannan da wancan shine shiga ubangijin Allah bude kofa na ban girma mai daraja mai haske mai wannan kofa kofan shine zati madaukacin sarki ya bari. yanzu su da kansu sun gane kaman tsofaffin banu isra'ila suna mutuwa in kuma ba su suwa za su yi mana aiki in kun je egypt kuka gani irin benaye da aka gina gini aka kurin ba rami ba komar don ya nuna iko ibn sarha kurin da ya ci ya koshe ci ya kwana bakwai biyu bai kashi ba ku gafarce ni shi ya ce ma duniya shi allah ne don bai kashi ba shi sa a gina mai gida kudu ya je leka sama ya gani allah musan nan ya jawo shi nuna musu shi kanan aka fara gina an gina an gina an gina haɗin in ka kanka ka la ya fadi duk ba ka ga karshe wai za a gina a kai sama duk wani wawa bai san kaman bai san mai aka ce sama ba ai bai taba samun jirgi wale hau sama ya ga sawanta ya sha wahala ya wahar da allah ce lokaci na ya kai shi suka je zaman minti ta yanzu ya zamu don hawa ba mu gane wanda zai zo kwace sarautar ba balle mu sayar da kashi shi shawara ya kama to mu kashe shekara ya so mu bar su shekara da wawawa shi kenan sha ka dace da wannan shawara na wawaye haka kaga sha za a zaune wani pentagon a za a zaune wani majalisin dinkin duniya shi kaga manya na shirme wai suna tunani ya za a zaune da duniya duniyan zama da ita ba wani lafiya shi an koma kur'an kuma yana nan shimfidi a ciki shi ka suna ta wahala ya za a yi da kaza kazan yana ciki ba wani wahala yanzu kamar shirme da ake irin wani firizin gada ke sawo ke nan duk wahala ne suna sa kasa bashi na kurum a kama mutane a zuba ba su komi daga kwana shi a ci kwana a ci na hankali wannan amma shaidan ya riga bar kowa ya wawanta shi sa hankali bai dawo da an koma kan musulunci ne in rawa ne a nan kamun sa kuru a bar shi yana cikin gari ya ishe shi bala'i har ya mutu da kaga mai guntuwa duka ka san barawa ne in ya zo neman mata ba bashi in ya zo neman loan ba bashi in ya zo kaza ba bashi ba ga muzo zauna lafiya ba shan kuka ce a ah, kun sa shi firizi zai je ci banza ya yi wofi kan ya fito kuma ya yi karfi ya kuma ya satan da ya fi wannan in mutum ya kashe musulun cancan tun da bai yadda wani zauna shi ma kada bare zauna ya bi shi kuka ce a ah, a je da shi a sa life imprisonment life imprisonment kuma kudin mun nan da bai kai mun nan da shi za a duba shi ga an doko shi da an kuwa a zo da shi gadon da mu ba muke fama mu kwana a ba mu lafiya ya cika sha zo da shi daga prison sha a sauke mutumin kirki kan gado sha a doki shi a dibiya kai wadda ana son a daure shi a kuma sa mai hankof a gama da gado kai da ka biya tax wa gado ya cika shi da bai biyan komi an ba shi gado kuma yana ci banza ya sha banza in yi lafiya kuma sake komawa da shi ana duban wanda dabba ma ya fi shi shanu an duba ci zai ko shi da ake duban shi aikin banza ne ta turawa dai da suka kai wannan su sun yi su yi dan wayo-wayo amma baki shi ya sa nashi baki ciki tuduruwa su da suka yi nasu in ka shigo prison duk wani ilimi da kake da shi shi ka apply shi cikin prison ne in ka makaniki ne to shi kenan shi a kai ka wurin jara motoci irin na 'yan sanda irin na hospital irin na wane kayan gwamnati gaba da yanzu ku za ku dinga gyara don dama ilimin ka ne sha a baka general na saka injin mota kuma kana cikin prison nan ga sha a baka wawa mai iya kwana da wiri ka ta fitinan mutane hal ma yana liwati a ciki shi wancan an ingeji cikin prison hal ya yi bize ma ya fi waje wanda shi ne shigo zuku ba gurfa wala hirifa shi a ba shi ani spina a kuma kara mai a ce kai kowane lokaci in an zo da ford tanka kai za ka sake oil shai abin da ya yi shai da ya lose kasa ya so mai ya zube shai kuma tight shai zuba mai sama shi ma ya koyi aiki sake oye wani kuma kai ba tun da zuku kake baka san komi ba shi kenan an gwada mai sa iska lorin polisai ya zo kurin ba iska shai zai sa shi ya wuce tafiye shi wani kuma zuku kato tun da bai komi ba shi an gwada mai wanke mota ababa da ba koyi an yi engage kowa a ciki kamar kasan china duk wani titi titi da ba wanda kuke gani firizinan nan da suke zubar da kauya da ke daji su ake turo su shan zo suna ta aiki ana ta samun bonus ya sa ya ce cikin 11 years ya iya bar mutane na kasan shi a samu 10% su zama billionaires cikin shekara goma sha daya cikin shekara tara shugaban china ya iya ya bar mutane su sama ga anin 20% sun zama billionaires age of 40 to 50 years masu kudi ne na fita hankali da taimakon hukumarsu suna da kudi da ake ba su kuna gan suna yawo da wandunan sunan ana ba shi kudi na birjik ya zo yana ta kasuwanci in shekara ya kai ko ya yi riba ko bai yi riba ba ya kamata ya tayin arziki a kuma sake sabon sari da shi a makai naka da an awa da aiki an baka ko da yana da mobilization yanzu za su canja kudi kan ma ya kai sha ce maka 10% 10% an tun kware shi tun kudin ma bai zo ba da aiki ya riga fadi sha su je banki su ce kai muna da aiki kaza yana zuwa sha sa ba mu 10% in ya zo a biya mu ga in kudin ya zo kuma bayan sun tunci 10% sha na musu kan basu ci ba sha suna kuma son su yi wawara in ka ki wawara sha a dile kudi maimakon cikin wata na farko a baka ya kai wata na biyar shi sa yana zubarin stock suna ta rabawa suna ta yi suna ta yi suna ta cin riban kai suna ba kansu can sa'annan a kama kudin kuma ya rame shi yasa in shi man zai gyara muku hanyar shi gyara muku lankwashashin hanya yana gyara zangajan shi zuwa nan tun bai kawo masallacin malam yunus ba nan gada aka zuba kota ya fara bambarewa kuma an samu wani kato shi ya zo ya dube ce kai aikin ya yi kyau sosai don shi mai karbi nashi 1% baki kenan shi sa nasara akwai wahala akwai wahala wallahi ba mutum duniya shin an koma arziki ubangijin Allah madaukacin sarki hawai muna tare da annabi Musa alaihi salatu wassalam annabin Allah Musa kamar muka labarta muku baba masara ne masara su ne kiftawa shigowa ya shigo ubangijin Allah ya jarabci su fi'ara da hannun kashe yara ya kashe su sosai bayan dama yana wulakantar da su yanzu kashi ne da aka ce a bar kashi shi suka dace to a bar kashi shekara shi sa shekara ga misali 2022 in an yi kashi to 2023 ba kashi kai ko mutum guda aka ce zai bata maka sarauta shi yanzu kuka dace a kashe waniya a huta sakaniyan nan yanzu in cikin shekaru hutun da shi ya zofa kaga hankali wawa in ba Allah ka sani ba wawanci ne shi sa kaka gan shi professor kato yana zaune da ilimi sha ce mai jesus son of god sai haka shi buga hannu da ilimin duka wawa ne don bai san waye halice shi ba bai san ina fito ba bai san ina za shi ba wanda kai ce mai jesus son of god nan kuma ya fi shi ilimi shi ya gama phd shi ma sannan aka haife shi sai ka gan shi ya zauna ya ce shekara ya kai to tun da shekara ya kai na sa riga shi ba baka san kalan rigar da nake so ba baka san kalan takalmi da nake so ba shi sa cikin ku duka wanda zai sai min riga da zan ci shekara da shi ga babban akwaci ya zo sa shegu sun fara tasowa ai kai ke son ka sai min ko kuma kayan shi ka sani in suit dai ne daga sama zuwa kasa arahan siutu wanda zai dace da shi dai 2000 ne shasa shaga ya samu mutane 1000 ko mutane 100 ko mutane 50 ko mutane 10 kowa ya saka mai 1000 ko 2000 2000 cikin akwaci in ya kare shi ce tawar da kudin riga kenan shi je aje ko kida yawa bai shi kuma ce muku tawa takalmi na kuma da zan samu kusan kalan shi ba wa zai sa min takalmi shi ga gansu wawaye suna bugawa da na sai shi zo na sawa an sa a sa a sa daga mai sa 5,000 10,000 wa kudi da za a sai ma osofu takalmi in an gama shayace ka gane shi mota kaza yana da shi yana da mota kaza yana da mota kaza a lokacin da shi da ya wannan aiki duka bai da mota ko daya kuma karya aka yi masa shi wannan osofu ya anin kori annabin isa inda yake shi ya zo sai wurin shan suka doki annabi isa suka kori allah suka kai shi wurin allah kuma suna cucansu amma allah bai sa sun gano ba hawa yau ashe kai musulmi godewa ma allah bisa kan wannan ya ba a kanka allah ka samu kare lafiya kai mana muwafaka zuwa ga daidai ka kara anin haskata mu al'ummar musulmai to da allah zama karimin rahim shekaran da ba kashi cikin wannan shekarar shi aka haifi annabi haruna dan annabi musa alaihi salatu wasalam shi sa shi rayu daren cikin shekarar kashi don Allah ya nuna mu fir'auna kamar abinda ni nike so shi zan yi aka kashe kowa kowa ya mutu musayanin gobe insha Allah ta'ala shi mu tashi wurin tsoron minti shida jazakumullahu da jaza Allah kai mu gobe insha Allah a samu tambaya ko da wani biyu uku haka هذا العلم عند inda Allah, عليكم ورحمة الله alaikum salam na wa fir'auna tambaya wai fir'auna a lokacin da yake cin sarauta shi mahaifinsa na da rai ban da jawabi in allah ke mu gobe sha na yanzu ba yadda ake daji an kama barawo sha ja kulle shi wani ya kashe wani sha kulle shi musuluncin mu ka ba mu mu fahimci juna so mu kawo shari'a a yi aiki da shi wanda ya kashe a kashe shi bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah tambaya ya ce irin tsari da musulunci ya aje da yanzu wadanga mutane ake ta zukuce su suna ci muna abinci banza me yasa ba iya a kama a kashe duniyar allah iri-iri ne allah bai yi duniyar shi daya ba allah ce walau sha'a la'ama na man ardi kulluhum jami'a inda allah na so da waɗanda ke duniya duka sun zama mummunai bi mana an zama mummunai to abinda allah ke so shi zai A tun da allah ya yadda a samu kafirai a samu arna a samu kumisgai to wannan ya nuna cewa lalle kan duk wani abin da duk wani abin da muka sa duniya to haka allah ke son shi na a kafirci na irin wannan shirme ga da ake yi haka allah ke son shi domin anin imani yayi kauri samun shi ya yi sara shi yasa kaga allah masoyan sama bai barin su da hutu yana su ya fi da ba su son shi domin inda Allah ya sa in mutum ya yi imani to bai ciwo bai wahala to da kowa ya yi imani domin ciwo A shan laibar jarabta da ake ma mummunai ya fi moda ba mummunai ba shi sa in kaga mutum ya yadda zama mumini to lalle ka zabi ne na ubangijin Allah wannan shine asiri da kenan sannan ka kumanta Allah mana alkawali la'amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in nayi alkawali na cika jahannama in cika ainihin aljanna da mutane da aljanai to shi sa in ba an samu danga rikita rikita ba wanga ƙarya da zalunci da kwata da irin waɗanda prison na ƙarya in ba an samu irin shi ba to ba za su samu aljanna ya cika jahannama ta cika ba Ya sa ubangijin Allah ya bar shi haka shi sa mu da muke nan idan mun samu gari da tun daga shugabancin mu hakkasa musulmai mummunai to shi mu dinga yin hukunci irin na addini amma mun samu garinmu gari ne na kafirai wanda yake kafirci yana nan a cikin ta nuna to lokacin an yi dace da su cikin zaman duniya a kowa ya lakum dinuku wani yadi kamar da annabi ya shi aka san madina har ya je kiyama akwai yahudawa amma ya zo mallaki madina karfin ya shiga nunsa aka zo ana hukunci har da yahudawan ma ana musu hukunci ne da alkur'ani to wannan shi abin da ke nan ya samu ke neman arna da muke tare da su kada a bar su ya kamata mu tayi tare da su domin ka bar su ka je ka zauna ka ta sarautar su don ana kafirci to in za su zo da an hukuncin da ba ku iya hazawa amma kuna tare da su in ba ku kun hana su hukuncin banza ba to tsoron ku ya sa ku ya ku kuna ga inda ba musulmai cikin parliament sam sam sam da waraka abinda ake ce mai lesbianism da gay da an tumfasa shi cikin gari amma da yake suna ciki kadan ne ba su da yawa amma su ma suna taka rawan gani wannan sa koya za yi an kasa yi to allah ce maka ma kasar gana kada allah bai nuna mana wanda zai iya tabbatar da wannan hali wallah subhanahu wa ta'ala alam da azurfa wani ya bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah tambaya da anin malam yayi shine anin rata ya ce ga musulmi cin ya dace a saurara A wasu ababen haramu ne bata allah haramta akwai wasu kuma ubangijin allah ya haramta ma wani jinsi amma bai haramta ma wani jinsi ba akwai wani kuma allah ya ba mu duka kowane iya amfani da shi mu maza abinda ya zama zinari ya ba mu ciki an fi da mu sam gold ba mu ka yi gold ko yaya ka sa cikin jikinka namiji an ja ka kafta ciki ba aiki ka bane amma mata an ba su damuwa ne domin asali su da ado kuma haka allah cire su zingina linnasi hubbu shahawat shi ce minan nisa shi sa mata duka suna cikin kayan ado gida ado ne motoci ado ne komi ado ado ado to ababa da ake ado da shi mata na ciki shi sa an ba su dama su su sa zinariya aka ba su dama su sa azurfa shanu maza aka ba mu damar amfani da azurfa amma mu yi shi irin na maza ba irin na mata ba agogo wani space na asa ido duk an baka dama amma chain asali duk abin da ake rataya ba na namiji ciki domin ba yi ka wani ya ganka kai kyau ba koya ka zama tukururu mummuna inda ka kama canji mace na ninka na fata na gano ke da yi kokari ka nemo cd aljifin ka kumbura ko da idon ka fudu ne mace ta aure ka ba ka suru kuma ta ce ka kowa kyau ba ku da labarin ibro ya yi waka ibro don makawu ya ce inda ya dace yana makawu original kowa ya san makawu ne kuma original amma kaga iya shigantaka ya ce da yake naira na cikin aljihu inda mace ta gane shi ta ce ai kai kafi masu gani mace ke ya ce kai naira ya yi magana ya ce ma yanzu ma za ta yi mai wani wata mai kai laifinka allah ne ya ga kamar bai yi ma ka gani shi ya bari kafi masu ganin nan arziki baka ga allah na son kafi kowa ba to me yasa wanda Allah ke so yayi masa irin wannan baiwa ni ba zan so shi ba kaga an kuma hura shi almasin sa makawo to talauci ya bar koda kafi kowa cewa kowa bai so shi yasa kaga mace in dai ka zama shahararre ko da iya shan wi ne to tana son ka in ka fi kowa shan wi to tana neman ka ta so ka don kana class 1 a cikin wawanci kamar nan kana class 1 a cikin abu mai kyau nan ma tana so ita ne ta same ka kana sama-sama ko da a gafarce ni kashi ka iya kwashewa da kyau aka baka awar kan iya kashi kashi to mace ta so ka da wannan haka Allah yi ta to shi sa kai namiji ba bukatan ka kai ado kai ne kaka zama waki bai cikuru ka yi aiki ka samu gargado kana duban su ta da yadda khaliqus samawati wal ardi kun kai lafiya amma ita ne ko yaya take da kyau in ba ta kara adon ba ba ta samu kunci hankali ba shi sa ka ganin ta kyakkyawiya ne ita kabar ita ta kanta amma mai ke faruwa wankanta minti biyu ta gama wanka amma ta zo shafi-shafi kafa kurun daga can kasa shi ya kama minti biyar an goge shi a shafa shi a kare a roko kusa a fidda dauda a kawo goge sama a goge a kare a kawo wanda za a hada mai a hada a yi mai style sa'annan a koma baya in ya fashe shi kuma a goge shi kafa ka dake nan na hagu sa'annan za a dawo ta dama wadanda duka sai an yi ta bayan an gama uwa uba to yanzu za a zo bisa kan abin da ake ce huska to shi zai ja lokaci duka baki da haka yi lokaci da za ta ga ta kare da ta fita wurin madubi shai mata inuwanta da ya kan gane shai mata a ah, kamar ta ga kanta wani kala da shai ta sake duba shai ce ya yi shai ta kuma ruwan nufo in za ta koma shai ce kamar cin ya yi so ko bai so ba madubin ta ne lokaci Shai sa tare da madubin da ta duba akwai na kusba akwai na anin dining akwai na hall sa'annan akwai na mota sa'annan akwai na bagi sa'annan akwai na shago shi yasa da kun tashi daga kofiyar dokuna zuwa da ta zo na mota shi ta fite ta yi haka mm, ta kare shi ta kare ta yi haka ta haka shi ta rufe in kun kawo tudun abin kuka so sauka kuma shi ta sake fitewa kuma ta duba ta yi ta kare jashin a ja a sa nan a koma da wannan a kawo wannan wannan duka yanayi ne na mata dole shi da haka ko ya take da kyau shi ta hada da shi in kaga ta fara bari to duniya ya gaji da ita ne lokacin shata manta ma da wani abu ana ce mai madubi farkon madubi da zai fara bacewa na daki ce sauran na waje in ta ga shakiyanta na da na wanda group a ne shi na mata kama hawaye su ma suna son ta she tana son ta don jajara shi a ta fita wurin shi ta ba irin sun wunga yanzu ba mu duniya to fita ciki mana haka Allah ya yi su ubangijin Allah ya mana muwafaka Allah samu kare lafiya insha Allah mun hadu gobe an tashi gobe ba hankuri cikin ya ba hankuri za mu masallaci gobe insha Allah ta'ala Allah sa mu dace